الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى كل من صار على منواله واقتفى آثاره إلى يوم القرار والدين وبعد ينقوى مسلمين ما سجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> أشيق بدونا تفسيري نونا وتامي البركة وترمضان رمضان watan alkhairi watan rahama watan albarka watan qira'a watan siyam watan qiyam muna roƙo Allah cikin rahama tasa ya sanya mu cikin sa na musamman yan yantattu waɗanda ayyukansu duk an karɓa musu ya kuma rufa musu asiri innahu wali zalika wal qadiru alai ina mana barka da sharruwa waɗanda suka riga mu zuwa ga Allah Allah ya ji kansu da imani waɗanda kuma ba su da lafiya Allah ya tada kafaɗinsu ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin ci gaba har yanzu muna cikin suratul waqi'a ne amma kamar yadda muka saba mukan fara da tambayoyi akwai tambaya da aka turo kafin mu ji wadda za a karanto cewa eh, yani musabaka aka shirya bayan an yi lacca lacca ce ta mata to sai aka tambayi matan aka ce duk wadda ta amsa tambaya kaza kan wa'azin da malam wani yi misali za ba ta kujerar hajji a gaba karon magana bace to akwai mataye da ke zaune wata ta san amsar kuma dai bata fice ta rada ma wata ai kaza kaza ne amsar ita bata faɗa ba ita wadda aka rada matan sharaf ko sai ta kama ta ce amsa aka ce ta faɗa kaza ne kuma ta dace ta ka tubis ta samu kujera wannan ta ce a ah, wallahi ni na gaya miki shi na fa ya da rigima in suna cato ma misali kin gaya min ta biki faɗa ba saboda haka aka ba ta kujerar makka ita kuma wannan ta dinga rigima to shi ne ita wadda aka batun ta ce abin gaskiya ne da ne koko dai haramun ne in je aikin hajjin nan da ta gaya min kuma na faɗa kuma ga abin da take faɗi ko tana da gaskiya ne shi ne take tambaya don allah a wayar da kanta a fayyace mata abin da yake daidai to al'amari irin wannan <clears throat> ka iya cewa aya ba fili yake aiki amma ana amsa tambaya da tambaya shin alƙalan da za su ce wance ce ta ci amsa ko kuma ta ba da amsa daidai suna la'akari da wanda ya tsegunta ma wani ne ko kuwa wanda ya faɗa aka ji amsa ne da Allah ku ba da amsa da kanku wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin mu abin da muka sani shi muka kafa hujja da shi a nan menene ma'alimu alimu a nan abin da aka faɗi idan ke kin san lalle wannan ce amsar kuma kin san ga alkhairin da zai biyo baya amma duk da haka biki faɗa ba sai mu ce ila kin yi ne ƙarƙashin wata awonu albattaƙawa Allah ya baki ladan taimako dole kin taimaka yaroki ta samu sai ki haƙuri wannan cewa a malam ina jin ita kanta bata san ita ce amsar ba ila canke-canke ta yi sai abin ya dace muka ce duk da haka dai ba ita ce ta faɗa ba kuma ƙa'idar an ce kaza yau da sun ce duk wadda ta amsa da wadda ta taimaka mata suna magana ta zama da ba da haka a taƙaice amsar ita ce ke da kika faɗa ƙarara aka ji ki ke ke da kujerar makka ke za ki tafi ke kuma da allah ya nufa biki faɗa ba ki haƙuri la'alla lokaci na gaba za ki tafi komai na ubangiji ya rubuta shi ne a rubuce wa kulle shay'in na wa tafsila inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar wa kana amrullahi maqdura wa kana amrullahi aqdar maqdura wa kana amrullahi maf'ula tunda dai lokaci ne bai yi ba lokaci na tafi insha Allah ta'ala amsa ke sai tambaya kuma rabe da wannan to kaddara mace an biya mata kujerar makka komai ta riga ta ƙare, ta yi sallama da gida ta kama hanya har an raka ta ta ɗora ƙafarta a matakalar jirgi za ta hau ta aka mijinta ya mutu tambayar da aka yi shi ne, ta je aikin hajjin ko ta dawo ta yi ta kaba nan abu ne guda biyu za ta zai ta sauke wajibi musamman ma ka ɗauka ba ta taɓa aikin hajjin nan ba to kaga zuwa ta yi aikin hajjin ya fi ƙarfi a kan tafiye da wadda za ta tafi tafiya ce kawai ta nafila a rafton tsaye so amma kuma ga wani wajibin a gida to ne za mu ɗauka cikin biyu za ta je aikin hajji allah ne ya ɗora mata walillahi ala nasi hijjul bai eh, doka daga allah akan mutane kenan wajibi ne tunan kuma ga aya والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة waɗanda ke mutuwa cikin ku ya ko mazaje suke barin mataye ya na su zauna su yi zama na takaba da muke cewa al kenan watanni hudu da kwana goma to wajibi da wajibi kenan kace sun haɗu a lokaci guda wani za mu ɗauka sai mu yi aiki da ka'ida ta shari'a ta iza ta al-ahammu wal muhimmu fattakadimu lil aham ku ji ƙa'idar da kyau idza ta'arada al-ahammu wal muhimmu fattaqdimu wat tafdilu idan muhimmi da mafi muhimmanci suka haɗu a ɗauki mafi muhimmanci to wani ne muhimmanci a nan ta zo na ta yi ta kafa ko da zai kafarta hatta ta kama ta ko ta hau ta zauna ne ba an ce an kulle jirgi ba fita ba ne ta dawo shikenan ah to ai malam ta leko ta koma eh ta leko ta koma shikenan ai Allah zai zaki ba su lalle kowan ai ta dawo saboda ta yi aikin nan na ainihin takaba shi ne wajibi haƙƙin miji amma in har ta riga ta yi talbiya har ta sauka ƙasa mai tsarki har ta shiga ihrami har ta ce labbaik Allahumma labbaik labbaik kaza kaza kaza su ta daga ta shiga gonar Allah kai tsaye kuma za ta dawo ba nan kuma sai a ce to ai talabbasat bil ibadati mubasharatan a nan wurin nuqaddimu wujuba itimamin mansaki ala rujuu li iqamati al ihdath arabtum sai a pipita tsaye da wato wancan ibadar din ta riga ta fara nan ba ta shiga ne ai to sai ka tambayi kanka don Allah a zamani irin namu ne yau mace nawa ce za ta amince da haka an biya mata kujerar maka ta taka matakalar jirgi ai wata wallahi ko bata taka ba ce Allah ya ji kanshi ni za ta fi. to amma ya kamata sai a cire son zuciya abi abin da ya kamata wallahu alam ina tambayar ta gaba karanta mana mutu. ya tambaya na gaba yana cewa ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi fatan alkhairi da fatan an sha ruwa jazakumullahu khairan wa iyyakum ana yake cewa malam menene gaskiyan abin da mutane suke cewa idan mutum ya mutu ranar juma'a ba za a tambaye shi ba a cikin kabari idan mutum ya mutu ranar juma'a ko shaka babu ɗaya daga cikin kwanaki da ranaku da lokuta ne masu tsada masu daraja da ake yi ma wanda ya mutu dinnan ainihin fata na alkhairi sai dai karka manta shi al'amari irin wannan ai da sharadin sa in ba haka ba kafir ya mutu ran juma'a ai ka ce wanda ya mutu kila ka ce a ai an fahimci me ake musulmi ake nufi na'am je ka to musulmin ne amma dan giya ne Allah ka kyashe mu musulmi ne amma aikin sabo yana ma Allah fito na fito da sabo ranar juma'a sai mu ce lamarin sana ga Allah in dai ba ya halatta sabon bane ba ma fidda masaran samun rahamar ubangiji amma mu zahirin mu sai mu ce al'asi ne mai sabon ubangiji ne ya mutu ranar juma'a ana magana ne dangane da mutumin da ya sifatu da halaye nagari kuma Allah ya masa tukwicin mutuwa ranar juma'a sai mu ce nurun ala nur haske kan haske sauraka magana ba a barin ta kawai a kwance a sake ta yadda za ka ce kowa ma zai shigo wallahu ta'ala alamu bihi tawfiq tambaya ta gaba yana cewa ne assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa iyyakum malam da Allah ina neman karin bayani akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya faɗa cewa duk matan da mijinta ko ko duk matan da ta rasu mijinta yana mai yadda da ita yana neman ƙarin bayani akan wannan abin matan za su shiga gidan aljanna su yana neman ƙarin shi ma ya danganta ne ga ainihin idan wannan matar wato ta yi abin da mijin ya yadda da ita shi kuma abin da Allah ya yadda da shi domin yana iya cewa son zuciyarsa ne yake son a yadda da shi akan haka misali ya ce ni matata a uzbillah ce in za ta fita ba na bukata sa hijabi ne na gani wannan ci baya ne kaddara akwai wanda ya faɗi kaga kafirci ne sannan kuma ya ce tuwaye annabi ya ce kaza kaza in hadisin ya tabbata ke na misali duk matar da ta mutu miji yadda da ta mutu dan da kake magana mashrutun an sharɗanta bin Allah ne baka bi Allah ba da haka ba za a bi ka ba amma ko shaka babu mace ta bi mijinta yanda Allah ya ce alkhairi ne wanda yake ba dan karami ba amma yadda da ake nufi shine ya kasance kan bin Allah ne tashi kimin da Allah abinci tana kuma da lafiya da zarafi da dama ba ciwo ke tare da ita ba sai ki tashi ki da gudu da farin ciki da murna kin gani ba na son in na kawo cefa ne a ringa barin a cikin rana dukansa ki masa a akan wannan ai ko ba ga yanki da Allah yaran nan ki dinga kulawa da su kada lokacin zuwa makaranta a samu jinkiri da sauran irin su misali amma misali ya ce shi ga aikin da ya sa gaba aiki ne wanda yake mara kyau na sabon Allah ya ce kuma ki bi la ta'ata li makhluqin fi ba abu sauraka eh in ta bi shi saboda Allah kuma wajen neman yardan Allah za ta samu wannan alkhairi wannan ko shakka babu Allah ya mana muwafaqa ya samu dace har ma kaddara inda zai kasance shine mijinta na karshe je mu wannan tambaya din idan mace ta mutu wa za ta aura kuma ta auri mazaje kama guda uku a duniya wane ne mijinta a ainihin aljanna a amsa wannan tambayar jiya wasu na cewa eh, ainihin mijinta wanda yake ta mutu a hannunsa za a a cikin aljanna wasu kuma na cewa a'a wanda ya fi kyautata mata a duniya na uku kuma za a ta zaɓi ne me yasa na shigo da wannan akwai alaƙa ko da zai ba ta kusa ba tsakanin su nuna dai yanda ainihin alaƙa ta kan iya cancanta wa mata a samu alaƙa mai kyau har muka ba da amsa cewa a'a wanda ya zama shine mijinta na ƙarshe ya riga ta zuwa lahira kuma akwai ɗa a tsakanin su kaga magana ta sake dawowa to wannan mutumin shine mijinta muka kafa hujja da hadisin matar abu darda wato ummu darda waimaru ibn zaidin wannan shine amsa akan wannan matsala da kuma karin haske wallahu ta'ala huwa al'ala wa al'alam na'am tambaya ta gaba tana cewa ne ta kusa da na karshe na'am to assalamu alaikum wa alaikum salam ko muna ma malam fata alkhairi Allah ya ƙara tsare mana kai a iyyakum wa iyyakum yake cewa malam muna da wani limami ne wanda yake jagorantar musallan subahi a anguwan kuma yana karatun alkur'ani a cikin karatun alkur'ani na akwai bace-bace da yawa masu yawan gaske har in an mishi gyara baya bukatun ya amshi wannan gyara ko ba zai je duba alkur'ani ba to madan cin ya halarta, ci gaba da jin sallah to ne ina gani tun farko ne aka bar wato tushen magana kaga limanci ba fa abun wasa bane ka zo ka wuce ka ja mu zuwa ga Allah ba fa lamari bane na wasa laysa bil amril hayyin da ka tun farkon farawa ya kamata a tace a tantance a san shin mutumin nan ya ma cancanta ya ja musalla cancantar nan aiwa shekarunka ba ne ko yanayin ginin halittarka ko kai dan ina ne ba shi ba ne abin mu abin la'akari kana da ilimin da zai cancanta maka jan musalla in ka ce ilimi ko shakka babu ilimin sanin karatun ƙur'ani awwalu ma yajibu ne ai domin Allah ne ya ce warattil qur'ana mai tartila mun sha mai ta maganar ibn jazari yace wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu من لم يجود bihi al ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala riqo da tajwidi dole ne kawai domin Allah ya saukar da Qur'ani da tajwidi ne dan yace al qur'ana tartila sai daga cikin sahabbai ya karatu annabi yace ba haka jibril ya karantar da ni ba sallallahu alaihi wasallam limamin nan dole zamanto yana da ilimin da sallah ba ta miƙewa sai da shi wannan ilimin to sai aka ce ainihin karatu ne yana bata da yawa to bata a ƙorani ko in ce kuskure kake so ka ce anan ya kasu biyu akwai abin da ma'abuta ilimi ke kira alkhata'ul jaliyu da alkhata'ul khafiyu akwai kure a ƙorani wanda yake jali asili ne ƙarara ko mutum bai je makaranta ba kasancewarsa ɗan musulmi ne gaba da ba ce kai ba faka ake faɗa ba kaddara sai ka ji mai kiran sallah cewa me iyyaka na'budu siratal ladina an'amtu An an'amtu ta ce to ni dai ban je makaranta ba amma to bai ce tunda na taso ni naji tata ake cewa to kaga wai kurin ya kai fili har ma wanda bai karatu ba ya gane kuskure to mai irin wannan ta zama liman wallahi ba zai yi ba ko wanda zai canza harafi ya ce magarubi alaihim wala ralli ko iyaka na abidu wa iyaka na sa'id duk yan wannan tsara da sassaƙa sun yi ta yi sannan ka ce wani zama limaminka kai ma ka shiga wace ka wace irin mota ka kai ma ka san wannan shine misalin al-khata'ul jali da evident error kuskure na fili to me wannan haramun ne ja musalla qat'an to in har kuka limantar da shi laifin nawaye nako ne to in kuma har ya san yana kan wannan kwaba da kwariɗi sannan a ce an masa gyara ya ƙi to ya ƙara laifi kan laifi kenan ya kamata ne a kawar da shi kawai illa iyaka in karo za ta haifar da fitina wadda fitinar muninta ya fi tsanani fiye da alkhairin kawar da shi to sai ka jini jiki kamar sallah masallaci don sallah ba bara sa bace a yana shi sa dole shugabanni su sa ido kan tsarin limanci muhimmin lamari ne wannan shine misalin alkhata'u mai aljali akwai alkhata'ul khafi shi kure ne amma ba irin na farko bane shi ne kuran da ba ma kowa ke ganewa ba sai wanda ke karanta tajwidi misali inda mutum zai ce allazina hum an salatihim sahun kai wurin ka kuma daidai amma ɗalibin tajwidi qari'i muqri'i ya san da kuskure dan me zaka ce an salatihim in tambaye ku ya ma'sar al-jama'a wani kuskure cikin karatun allazina hum an salatihim sahun me kuskure as'aluku wanda zai ba da amsa daga hannu me kuskuren gafarta malam bai yi gunna ce ko ko wani hukunci ne dai gunna ai sifa ce lazima ai take lazimtar abu na'am bai yi a na faɗa allazina hum an salatihim sahun me kuskure na'am gafata malam can baya akwai ikhfa'i ɗaya daga cikin ahkamun nono sake na watannin guda hudu ikfa'i ibhari ikrabi wa ne kuma idgham kuma ma akhfa ya kamata ce allazina hum kuma an din ma sai taghlizi saboda munasabar nono na ga kuma ainihin sab daga cikin huruful isti'la kusa daqtin qim wannan bayani dogon bayani sai wanda ke karanta tajwidi sai aka wai gari baya yana irin wannan kurakuran to shi da sauki to kuma shi ne sai ya same shi gefe gafata malam ga kuskure wuri kaza da kaza da kaza kuma kare garin gyara a ci masa mutunci lalala la a gefe aka mamka Allah to kila ko ne ban gane ba gafa abin da na ji wani ya ci ap ah, wani ma ya ji to malam a gyara mana mai laifi in aka ce da kai gyara alamar kana yi dan Allah ne wallahi baka jin zafi sai na umar yana cewa Allah ya ji kan duk mutumin da zai ga kure na ya ce ga kurakuranka rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi su da in an ce ga gyara kuma qur'ani sannan ka je gadaba da zafi a zuci kakan samu irin wannan kurakuran ka iske ainihin ana sallah mutane suna bata ka ji limami misali ka ji sirata mutane ta surata karara surata ladin sale, dan me zaka qur'ani wannan kuskure Allah ya ce sai da kasara kai kana cewa surata kuma duri guda biyu littafin naka ne na Allah ne ba naka bane dole ne ka karanta shi yanda Allah in ba haka ba kana daukan alhaki kuma an maka gyara kaki jiji da kai kenan koko mai to baya halatta ka sa nun kufurci a zuciyarka in dai gyara ne kuma aka bi manhajin gyaran to da Allah ya kamata mu kiyaye mu gyara Allah ka azurta mu da in an nuna mana kure mu in ya tabbata kore ne mu gyara dan ba neman yadda wani muke ba so muke Allah ka yarda da mu Allah kai mana wannan tukuci ka haka na'am tambayoyin sun kare ko to zamu ji ga inda muka tsaya malam a karanto inda muka tsaya wabillahi tawfiq a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون الله تبارك وتعالى جل جلاله عز وجل buwa ya gagara misali mai kowa mai komai sarkin baiwa da ƙari mai alkhairi da daɗi mai bayarwa babu gori Allahu akbar ya ba da lafiya ya ba da dama ka bauta masa da lafiyar kuma ya baka lada kan haka shi ya baka dukiya da kuɗi ya baka zuciyar ciyar da kuɗin ya ma baka dama ya kuma sake baka lada in ba Allah ba wake wannan ya fitar da kwai daga kaza kaza kuma daga kwai ya fitar da tsutsa daga dan icce ya kaddara masha zuma mai shiga kwalban zuma ta kwankwada kai baka sanya aka yi ba jalla jalaluhu mun yi imani da kai ya Allah mun sallama ma lamurranka kurakuran mu da yawa afokana da yawa Allah ka lullube mu da ka da ka. musamman a wannan wata mai albarka watan Ramadan ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma amin Allah ta'ala yana bayani kan 'yan aljanna Allah ya sanya mu cikin su gaba daya ya tufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in wannan ita ce aya mai lamba 17 daidai a cikin wannan sura mai lamba 56 suratul waqi'a wato sura mai aukuwa daga cikin sunan kiyama akwai alwaqi'a dan yace idza waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a mun gabatar da wannan tun to sai yake bayanin yan aljanna Allahu akbar Allah ka samu na cikin su yara kyawawa muhalladuna waɗanda aka kaddara musu dawama suna kai kawo tsakanin yan aljanna specially Allah ta'ala yi su sune khuddam masu basu abin sha kayan ni'ima yara ne madaidaita saffa yanzu ko yaro ne a gidanka dan shekara bakwai da bai kai goma ba Allah ya bashi lafiya da kyawun halitta cikin tufafi mai kyau yana daukan hankali yana da ban sha'awa duk abin da yayi abin sha'awa ne in yayi gwalantuwa magana irin taro bai gane ba abin sai burge ka misali to wannan kenan a duniya to ballantana mahalicin duniya da lahira ne wanda shi shine yayi ni'imar na'am shi ya kaddara ma 'yan aljanna wannan ni'ima ga yara nan suna kai kawo tsakanin su da mai bi akwabin wa abariq akwab ne jami mai kub menene kubun kofi bahaushe ya aro wannan kalma ya ce kofi shin daga turanci ya aro ko daga larabci da larabci kubun da turanci cup kai muna ganin su kansu turawan ma satowa suka yi daga arabiya ai sun shayin haka ai emir ai daga amir ne ai kwarai da gaske assassination daga hashashiyun ne ai lahan daga mausin ne ga sunan da yawa rabtun mu ma namu yaren yana aro ai masana harshe masana philology na cewa yaren nan na hausa kusan kashi 90 cikin 100 ko 80 cikin 100 da ƙari kaɗan da larabci ne fadama fadal ma allo allahu malam mu'allim almajiri almuhajir katifa katifa ba taka bace tagiya tagiya fitila fatila wa haka da wa to Allah ta'ala sai ce yara suna kai kawo kansu bi akwab da kofuna wa abariqa da ainihin wato butoci ibrik wa ka'asin da kuma finjali shine kofi min ma'in na ruwa mai daɗin sha ba ruwa na duniya ba da zai iya gurɓacewa min ma'in ghairi asinin la yusaddauna anha wato abinda aka ba su na sha na ana fassara maka ne ba a cusa musu ciwon kai kana iya shan wani abu a duniya ya sabota maka ciwon kai giya ta duniya lalatacciya ga wari ga ɗoyi ga tambele ga bulkara da dumasariya ba ta da alkhairi ka ga mai shanta ya sha ya ga tumaki yana musu sallama assalamu alaikum saboda tsayar giya kawai a uzu billah to ta aljanna ba haka take ba la yusaddauna anha ba a sanya musu wato ciwon kai wala yunzifun sannan kuma ba su nazi wato ba sa ainihin wato tumanyar hankali yunzifun wa fakihatin mimma yatahayyarun Allahu akbar sannan Allah ya ba su fakiha ƴaƴan icce ni'intattu daga cikin abin da suke ma zaɓi ƴan icce mimma yatahayyarun su zaɓi wanda suke bukata a aljanna menene ba a bukatarsa me dan aljanna zai bukata ya rasa saɓanin duniya a duniya duk dukiyarka duk sarautarka da iliminka wani abu kana ji kana gani sai ga gare ka ya fi ƙarfinka amma bana ɗan aljanna daga cikin hikimar shigar saurin shine ba magana bakin ciki kwata-kwata an wuce wannan baya kuma daga cikin ƙa'idar ɗan wuta ba magana farin ciki kwata-kwata a uhubillah a uhubillah a uhubillah wala hami tsairin min ma yashtahun aya mai lamba 21 sannan ga nama irin na tsuntsu tsairin mimma yashtahun daga cikin abin da suke sha'awa sha'awa halitta ce a zuciyar mutum a rayuwar duniya kakan so ka ci nama har bahaushe kan yi karin magana tuwon girma miyansa nama ashe ya nuna maka cewa nama wani bangare ne da ke kammala wato kwanan abinci wanda yake mana inci alama girma a samu nama ciki kiyar misali to sai aka ambata maka abin da hankalinka zai kama in ba haka mun sha faɗa aljanna akwai abin da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zuciya ba ta taɓa canka ba fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar Allah ta'ala ya mutu wannan tanadi wa hurun ain an karanta wa hurun ain na'am كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون وحور عين سبحان الله ga su kuma da ƴan mata masu suna hurun ain mun fassara ma'ana wannan kalmar na jije ko shekarun jiya suka ce hur wannan bakar kwayar ta ido ido ba kai kwaya baka ba suna kiranta mai pupil ko masana human biology to wannan bakar kwayar bakin baki ne sadif wajen isa matuka wajen kyau farin kuma fari ne katas idan kuma madaidaici ne idanun mai kallo in ya gani baya iya kawo da ke tunda matarsa ce baya bukatar miro ya ga kanshi ita ce miron kanta da kanta aljanna matan ba sa tsufa ba magana haihuwa an riga an kare a duniya babu mokaɗewa babu tamoji babu kuma kormato irin na matan duniya da yanga irin ta tsiya babu haka ke ma mijinki saffa ne a shekarun da Allah ta'ala aje shi ba magana tsufa ba magana tafiya malam wanda ya rasa wannan alkhairi ya rasa alkhairi Allah muna tawassuli gare ka ya Allah albarkacin sunayenka kyawawa muna tawassuli da ibadan mu a wannan wata na Ramadan ya rabbal alamin ka shigar da mu rahamaka da aljanna ba dan halin mu ba Allahu akbar uhurun na'im masu kyawawan idan duna nagartattu wannan dan mazajin su ma kawai aka yi su kawai misalin su kamar lu'lu'i ne كأمثال اللؤلؤ المكنون وصف اللؤلؤ بأنه مكنون yadda san lu'ulu'i mai lu'ulu'i ne wato kayan ado ne dutse ne mai kima ko a duniya aka ce da ke ainihin pearls ko corals yani ina ke samunsa je ka tambayi malaman da suka san rayuwar teku oceanologists idan suka yi diving suka shiga ana kiransu gawasus ne suke samu ne karkashin kasa ne lu'ulu'i da zab da yaqutu na duniya to sai Allah ya ce irin waɗannan matan yanda ka san lu'ulu'i kuma lu'ulu'in maknun sealed up wanda yake a kulle <laughs> ba ma gan shi ba kai ka san a ce da kai ga wannan wayar sabuwa ce tal tana cikin leda da gidanta da wannan kuma an bude an ganta yaya a ce wannan mota an riga an hauta ta kumbo ce wannan kuma sabuwa ce dal a laida kai za ka ɓaro ta yaya ai ba ta an faɗa ba to sai Allah ya sifata matan aljanna da cewa kai ka ce lu'ulu'i ne kuma almakanun wanda yake a ɓoye a killace an adana shi saboda mai Allah ya ba su wannan sai ce jaza'an bima kanu amalo sakamako ne saboda abin da suka kasance suna aikatawa aikatawa aiki ne mai na kirki ko shakka babu in ba ka ba ya amalo ta yi suna aikata aiki na banza ta ba shi bane don saboda me yace hal jaza'ul ihsani illa al ihsan in ka ga sakamako mai kyau to aiki aka yi mai kyau saboda Allah ce sakamako ne kan da suka kasance suna aikatawa aya ta gaba لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما wannan ita ce aya mai lamba 25 a cikin wannan sura mai lamba 56 suratu alwaqi'a wadda makiya ce bisa bayanin malamai jumhur an gane ko wato ba sa ji shine la yasma'una fiha lagwan in aljanna ba za su ji lagawan wata magana ya sassa ba shine lagau ƙarya na cikin lagau gulma na ciki yi da mutane batsa aljanna babu wannan sam da bahaushe ce ainihin lahira gidan gaskiya ya gaskiya ai saboda tsabar gaskiyan ne ƙarya ma ba a jinta kwata-kwata ta tashi daga aiki duniya ce kake da wannan gurɓacewar a yi gaskiya a yi ƙaryar amma yanzu da aka zo lahira babu wannan kawai alkhairin gashi nan sharrin kuma sakamakon na su suraka ba sa jin lagawo wala ta'asima ko lefantawa ma'ana wata magana da za ta aukar da kai cikin al'ismu shine ta'asim ai yani ba za ka ji gulma ba babu ƙarya babu yarfe babu kaza kaza me ke cikin aljanna illa qilan salaman salama salamun qawlan min rabbir rahim illa ka ji kawai salam salam ashe mu da aka ba mu wato faɗin assalamu alaikum Allah ya mutunta mu domin sai aka ɗauko mana gaisuwar 'yan aljanna inda za mu tafi da yardan Allah sai aka ce ku fara yaɗa tsakaninku sai shaɗin ya zo mana da system na kaƙi cewa assalamu alaikum saboda wai kai kila kanka ya waye zai ka ce excuse me wallahi duk wanda ya cire wannan gaisuwar ta salamun salam baya ma iyalinsa ka shigo gida baka ce assalamu alaikum ayyanka baka yi musu sallama a mu dokanmu a nan wurin a wannan ma'aikatan ba a sallama ba ga arota ba knock before you enter hausu ina musulmi samu wani shirman ka kwankwasa kafin ka shigo la wawa kwankwasa sallama muke sai dai sallama ta kwankwasa zuciya ce gaisuwar 'yan aljanna na'am wani abin mamaki ina karanta bayanin da annabi isa yake kamar da ke cikin littafin su na bible littafin ainihin st luke ce ga shi na cewa shalom alaikum a cikin bible peace be on you me yasa ba sa wannan gaisuwar ah karin kama da musulmi ashe gaskiya ɗaya ce gaskiya ɗaya ce in kai sun ce shalom shalom da suke rubuta asali salam ne ya yi ai yaren ibraniya ne gaskiya ɗaya ce ko ka ta ita gaskiya kamar mace mai ciki ne ɓoye cikinsa ya fito suraka aljanna gaiso su kenan salaman salama aminci aminci daga kuskure ne ka zo ka ce ni ba amin sallama sai dai a ce excuse me ko excuse moi in ji faransawa la salaman salama kuma ya jama'a al'adar da muka taso muka gani a wannan kasar ka iske in aka yi sallama a gida sai ka iske a baya fa a a ƙauyukanmu sai ka iske ba a amsawa sai dai ka gafara ku dai masu ce ahuwar ku ko kuma afuwar ku dai masu ta ce Allah ya mana aikin gafara shigo to cikin su waye sallaman ne an ce ai sallama kun ce gafar na muna son gafara lakin haka tsarin ce? ko dole ne akwai ma yara sallama sallaman nan kuma za a faɗa ko dai salamun alaikum ko assalamu alaikum masu ɓata sallama suna cewa salamu alaikum su ji tsoron Allah ba ka ake faɗa ba ba a cewa salamu alaikum ko masu sakin baki sakaka salama alaikum shi wannan ba daidai ba ne wasu kuma wasu ke suna ama alaikum a'udhu billah dan girman Allah mu tsaida abu yanda ya kamata aljannan nan kake so kuma ga abin da Allah ya ce illa qilan salaman dan me zaka canza na'am face ainihin wato gaisuwa aminci aminci wa ashabul yamin wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrin mahbud wa talhin manbud وظل ممدود وماء مسكوب الله تبارك وتعالى عز وجل ya gaya mana sunfi na gaba wa ashabul yamini na ashabul yamini sannan kuma ga mazuwa dama ka tirka mukami ya tabbata ga 'yan dama shine ma'anan ma ashabul yamini anan Allah ce akwai fa ‘yan dama Allah ka samu na cikin su su waye ‘yan daman nan ba tambaya ba ce li talabin taƙiri yani su'alun ne li taƙiri yani التعظيم tawqil والتوقير turka shi مقامي ya tabbata ga ashabul yamin yasa kake gani musulmi kullun yakan fifita abu da dama saboda fata Allah ya sa cikin ashabul yamin duk wanda ke cin abu da hagu ya saba musulma ba ka da dalili ka rike kofin shayi da biredi ka ringa cizgar biredi da hagu ka ce aiki aiki a'a ka matsa ma kanka biredin ka ya goshi da dama kofin da dama gwargwadon wahalarka wajen bin Allah gwargwadon matsayinka in ka bi son zuciya halas son zuciya bacin zuciya kuma sun ce kullu amrin lalillah lillah akhiruhu inna lillah kullu amrin la akhiruhu inna lillah duk abin da ba dan Allah bane karshe a ce inna lillah lamar ya ya kwabe kuma kenan raka saboda fatan mu kasance ashabul yamin hatta takalmi ka fara da kafar dama shi ka ci da dama kada mu rudu da kalta da muke gani a talabijin ka iske a ainihin ana nuna kafirai suna ci da hagula ba tsarin mu bane talabijin na iya canza maka tarbiyyar 'ya'yanka ka ga musu ku ci da dama kar ku ci da abu ko yaro ka ka bashi biskit yana ci da ka ci da dama ala da an takuna sabul yamin ba ka son ka zama cikin ashabul yamin fata ne mai kyau na'am wa ashabul yamin ma ashabul yamin sai ce fi sidrin makhdud suna cikin sidrin wato ɗan ice na magariya sidr makhdud wanda aka cire kayar daga khudud yani dan ice ne misali kai ne ce ga naman kifi duk an zare maka kayar yaya zaka ci hankalinka kwance sabanin kifin da ke da kaya kana kana kaffa kaffa ne to kifi ne aka kawo maka shi daga kogi an tsaya ma duk kayar gaba daya an kawar ko an sami wani technology ita kanta kayar an lugwigwi ta ta zamanto bangaren tsoka me rage sai ce to an ba su wato wannan icce na magariya makhdud wanda an cire kayar ɗaya kenan wa talhin mamdud ɗulhanan lugatun fil ga kuma 'ya'yan wato ainihin ayaba mamdud piled up ɗaya kan ɗaya ɗaya kan ɗaya shine mamdu arabtum wai a kusato maka da ni'ima zina gwaza da zuciyarka ayaba a duniya na daga cikin kayan mai marmari ba kayan a ci a koshi bane ko a ci ayaba ba koshi akwai wanda zai mai da ayaba abincinsa kenan karaci ba abincin rana ayaba abincin dare ba in kai ne ba a gina wallahi gudu za ka yi shi yasa malikiya wasu ke cewa babu zakka cikin ayaba ko da kayan gwari khalas wannan wata magana ce mai zaman kanta na shigo da ita saboda kawai munasaba ta zumunta irin ta zance tayyib wa tal'in da ayaba mamdud wato an dora su wannan kan wannan a tattare wa zillin mamdud ga kuma inuwa wadda take mai kakkiya mamdud daga madda ya muddu mamdud na haka ne wani malami ke cewa kowane mutum yana da kwanaki guda biyar ne duk mutum kwanakinsa biyar ne akwai yawmun mafqud da yawmun mashhud da yawmun maurud da yawmun maw'ud da yawmun mamdud shine mahallin shahid duk kwanakin mutum biyar ne ba so nake in bayani akan su ba na dai faɗe su a jere amma kwana ta ƙarshe al-mamdud wai kwana miƙaƙƙiya da ba za ta ƙare ba wannan lakhira kenan to kaga akwai munasaba sai aka ce yan aljanna suna cikin wata inuwa mamdud miƙaƙƙiya ba ta da iyaka an ce ɗan aljanna zai tafiya cikin inuwa da ta kai fiye da shekara 100 ko 70 ba yankewa wato ni'imar ba za ta yanke ba samun ni'ima daban ɗorewanta daban aka ce mutum gashi an bashi mota amma an baka kyauta ne kawai duka-duka na kwana bakwai sati na shiga za a kwace wallahi ba daɗi ba ne ɗaukin sai ka kai to bayan sati to ya aka yi ne to duk abin da aka baka aljan a duniyan nan kuwa wallahi ba tabbas ba ne zai ƙare lafiya za ta ƙare kudi zai ƙare na'am sarauta za ta ƙare to a aljanna allah ta'ala ya ce wa zillin mamdud ga inuwa mai ƙaƙƙiya baya ga wannan wa ma'in an karanta wa ma'in maskub ga ruwa abun zuba maskub daga sakaba yaskubu sakban maskub ism maf'ul ga ruwan sha maskubin wanda yake zubabbe a shirye a kintse fa'idar ruwa ga rayuwar mutum ai ba sai an fada ba Allah ya ce daga ruwa muka yi duk abu mai rai waje min minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yominun cikin sura mai lamba 21 alambiya daga ruwa muka yi dukkanin abu mai rai shi yasa rayuwa in babu ruwa matsala ne inda zan tambaye mu da abinci da ruwa ne fi muhimmanci na'am ko shirka babu domin wanne ne ake sa akai akai akai akai ruwa da fata an gane ko ka Allah ta'ala ya ba su ruwa wanda yake maskobin abin zuba kuma ku lura dukkanin waɗannan abubuwa sai Allah ta'ala ya faɗe su yani munakkaratan bitankir بتشي في يسكي في صدر بتشي في الصدر المخضوض بقى بتشي والطلح المنضود بقى بتشي والظل الممدود والماء المسكوب والفاكهة الكثيرة بل كلها منكرة تنكير من دنيا فائدا تدكيمي جرم مشأن الأمر وفاكهة كثيرة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين الله أكبر الله تبارك وتعالى yace wa fakihatan kaseera ga ƴaƴan ice masu yawa gare su la maqtu'atin ba za a yanke ƴaƴan icen gabarin su ba babu yankewa wala mamnu'a ba kuma za a hana su ba ba zai katse ba ba kuma za a hana ka ba ni'ima ta iya katsewa to babu katsewa to je ka ta katse ba amma kai an hana ka ce to duk babu wannan cikin ni'ima kenan wa furushin marfu'a ga shimfiɗu waɗanda aka ɗaukaka su ba shimfiɗar duniya ba wannan mutum ne ya wannan shimfiɗa ce ta kun fayaku inna an sha'ana hunna in sha'a Allah ya ce mu ne muka farar da su nan ishara ce zuwa ga matan aljanna wato baya ga duk wannan matan aljanna Allah ta'ala ya farar da su ya halicce su ya ƙirƙire su a wani tanadi irin na ubangiji tanadi ilahi rabbani samawi in sha'an fararwa na hunna abkara mun sanya matan aljanna budurwai ne shine abkara wato babu wanda ya taɓa kusantar su ko a rayuwar duniya aka ce ga yarinya mace mai mutunci mai kamun kai mai muruwa an mata tarbiya an aurar da ita kuma ta kasance yadda ake tsammani ga ya mace wannan alfahari ne ga iyayenta amma a waye gari bayan yadda ya kamata ba ta kasance wannan sai zamanto kamar an watsa kasa a fuskar iyayenta na ububillah shi sa tarbiyya dole ce sa ido dole ne kulawa dole ne kaffa kaffa dole ne ku sa ido kan suwaye 'ya'yanku 'yan mata ke hulɗa da su da yara ƙanana musamman sauran ka barwa Allah karka ce a ai ba komai da komai musamman muna mu zamanin da ke cike da matsaloli za a je makaranta a je jami'a a gamu da kawaye Allahu akbar ga waya na ta ta sharri da kuma alkhairin sai a mai da hankali in baka mai da hankali na faɗin saboda munasaba ne dan daga cikin fa'idan majalisin tafsiri ka kulla alaka tsakanin darussan da kuma abin da ke faruwa a rayuwa sai a fitar da natija mai amfani insha Allah ta'ala sautari an sha samun mutum ya ƙara zura ido game da kula da ayansa amma waya na maka ta'annaci baka sani ba a dalilin waya ya kira ta kai baka sani ba sai ka mai da hankali amma idan aka gina su da tarbiyya da yardan Allah wannan abun tsoro ba zai kasance ba a wannan wata na Ramadan wanda ainihin muna gab da shiga kwanaki na ainihin goman karshe na itikafi da qiyamul layl da tahajjud akan sani rahoto ya zo gare mu wasu 'yan mata da samari kan fake da za mu je sallar ta tahajjudi ne amma da wayoyinsu ba sa samu wannan damar kaji iblis har ya kai ga cusa ma 'ya'yan musulmi wasu wannan mummuna abu kun ɗauka sun je sallar dare ne sai su fake suna ainihin circle tsakaninsu da samari da 'yan matansu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hikimar shigo da wannan saboda Allah ya yabi matan aljanna ya sifata su da cewa uruban taraba wato uruban sa'annin juna ne wasu suka ce masu tsananin soyayya ga mazaje shine uruba mun sanya nam da farko cikin abkara ko budurwai kaga wannan yabo ne yabo ne da fata an gane ko ko ƙasa ce je ka tambayi malaman aikin gona agronomist da ƙasa wadda ba a taɓa ainihin yin noma a cikinta ba abinda suke kira virgin land da wadda an sha yin noma ana ganin wacce ce tafi tattaro abin da suke kira kayan da shuka ke bukata na'am virgin land ko shaka babu ƙasa ce ba a tafin ɗinta ba alkhairai na ciki suna da macro da micronutrient na ƙasa masana sun sa wannan maganar misali sabanin ƙasar da an riga an yi ta an bata ta huta suna kiran sa follow land da mun karanta agric muna yan secondary a bayan misali babban hali ashe kenan virgin land wato al'ardun khisba na bikr kai ka sani ko a rayu duniya ta fi daɗi to sai Allah ta'ala ya sifata su da cewa mun sanya su budurwai ne uruban masu tsananin nuna soyayya a taraban kuma tsararrakin juna haka matan aljanna suke an yi tattale su ne ga suwa da kuma suwa ka karanta لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين لأصحاب اليمين Allah ya tattale su ne ya kintsa su domin mutanen dama 'yan dama 'yan aljanna kenan Allahumma ja'alna minhum sullatun akwai wata jama'a daga halittun farko wa sullatun da kuma jama'a daga jama'a ta ƙarshe akwai wasu rawayoyi da ke nuna cewa san a farko cewa aka yi sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin a farko farkon ayar sai daga cikin sabai suka ce to ai mun al-akhirin jama'a ƙarshen zamani amma masu shiga aljanna kaɗan cikin hankalin sai tashi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya don faranta ma ainihin al'umar annabirai a cikin hadisi kudusi Allah na cewa ba zan kunyata ka ba cikin al'umar ka ya rasulallah a shi ya kamata ka riƙe wannan annabi da kyau ka yi koyi da shi da kyau ka ƙwaƙume ka rungumi sunnarsa da kyau ka tafi kuma a kan manhajin magabata sahabban annabi muhammadu dakka mazajen fama firkaka daɗaɗa nagartattu gwaraza alkhairi ya tabbata ga mai son su mai yabonsu su la'ana da ya tabbata ga mai zaginsu su Allah ka samu ƙara ganewa saboda haka ainihin sai Allah ta'ala ce to ai akwai jama'a cikin na farko da kuma jama'a cikin na ƙarshe mun ji wannan kenan sai kuma jama'a ta gaba wadda babu daɗin jin su da irin nan su Allah ka tsare mu shimali ma ashabu shimal fi samumin لا بارد ولا كريم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال wannan ita ce aya mai lamba 41 wato a cikin wannan sura mai lamba 56 wa ashabu shimal sannan kuma ga 'yan hagu ba a mace ashabu lemin ba mun ji su muna kwaɗayin kasancewa 'yan mai 'yan dama ko shakka babu to sai kuma 'yan hagu na sai Allah ya ce ma ashabu shimal tirka shi yi mamakin munin matsayinsu fi samomin suna cikin wata azaba mai guba guba wa hamimin da ruwa tafasashe na zafi wanda da an kai fuska sai fuska ta fada ciki kawai a uzubillah wa zillin suna cikin inuwa amma inuwa mini hamum na wani irin hayaki shi ma mai cike da guba mai turnukewa babu alkhairi cikinsa labaridin ba sa ɗanɗanan kayan sanyi wala karimin ba mutunci kwata-kwata gare su la ilaha illallah menene dalili Allah ya gama dalili a ta gaba innahum kanu qabla zalika mutrafi kaji dalili na farko na biyu fa wa kanu yusirruna ala al na uku وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون الله يتي سوسن كسن تيغا دليلي سوسن كسن تي أدونيا سنة كرايوه ta jin daɗi fiye da kima kaji dalili innahum kanu qabla zalika mutrafina wa kanu yusirruna ala al-hins al-azim kaji dalili sun kasance mutrafai suna enjoying life mutraf jin daɗi laifi ne amma suna su jin daɗin ya sa sun manci Allah suna ganin a ah, ai ba magana wata mutuwa ko kun san akwai kafiran da ke cewa babu wata maganan aljanna aljanna gida mai kyau a duniya mace mai kyau lafiya kaga in zaka ci tsaya ka ci wutar da ake gaya muku talaucin duniya ne akwai yahudawan da ke da wannan aƙidar su ne waɗanda ba abinda suka sa gaba sai ci da sha kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu an'am wan naru لهم sauraka idan mutum aka wayi gari shi dai kawai taraf taraf taraf taraf wannan yasa hatta daga cikin mabuta ilimi ko da Allah ya buɗa maka duniya ka same ta ga sanan to kama ya kafa kafa da ita kana da iko mallakan mota ashirin mallaki uku hakura don tafiya za a yi me yana ka na kai kaɗai kana da hula ta sawa wajen kai ɗari ina za ka kai su motar hawa talatin saboda kawai ka isa kowace da lambarta hadama number one hadama number two hadama number three hadama har number twenty. ina za a yi su misali ya habibi da akil karim ake gaya ma wani mai hali cewa wallahi shi gidajen zama ya rasa sanin kansu gidaje kawai a kaduna an ce sun fi ɗari ina za ka tafi in ka mutu ina za ka yi hawwalo an karibin min kusurin muzakhrafatin ila baiti turabi Allahu akbar yace za a ɗauke mutum daga ainihin gida kirare zuwa ga ɗakin turbaya taraf kan sa mutum ya mance da lahira taraf jin daɗi da wuce iyaka kan sa mutum ya shagala almalu yutghi amma ka nemi dukiya bargodon hali don ka bauta wa Allah domin dole rayuwa sai da dukiya sai da hali da wadata amma mutumin da aka ba shi abin da ya ishe shi ya fita daga kaskanci na rayuwar duniya magana ta tsare ba Allah ka ba mu kana'a to kun ji dalili innahum kano kabla zalika menene mutarafina sun kasance masu gwangwajewa a duniyarsu wa kanu yusirruna ala na azim alhins sun kasance suna dogewa akan babban zunubi shine ne anan misali shirka shirka sun doge a kai har suka mutu kuma abu ne sananne misali wanda ya mutu adab nan hinsa anan malamin suka ce shirka number one da kuma dukkanin wani babban zunubi sun ki tuba to kai ka sani shirka Allah ya ce ba zai gafarta ma wanda ya mutu yana shirka ba amma kuma bayan shirka akwai wata kilanci na samun gafara wa kanu kuluna a iza mitna haka ne وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون daga cikin dalili na gaba sun kasance a duniya suna ta a'iza mitna anya idan mun mutu faken sun yi za su mutu saboda mutuwa ba mai inkarin mutuwa duk iyan kafir ya san zai mutu amma inda yake da ja ya za a ce bayan na mutu na zama ƙasa a sake dawo da ni haka mutumin nan ke gaya muku annakum idza muzziqtum kullu mumazziqin innakum fi khalqin jadid ga wani mutum yana baku labari wai idan idan aka kacaccala kun mutu za ku dawo zalika rajulun ba'id haka suka faɗa to daga cikin abin da yake su wuta kenan shi kuma imani tunda yaya da Allah ya ce zai dawo da shi bayan ya mutu a to farko da ya halice ka wata wahala ya sha mutanen germany da suka yi volkswagen bayan yakin duniya na biyu 1945 suka yi volkswagen da suka yi wannan mota a zo a yi mata sabon salo daban zai gagare su ne dacen sun kirkiro ta bisa abin da allah ya ba su na ilimi tun za yin irinta wahala ne to in mutum kenan ka ce ba wahala to wanda ya ba da hikimar kuma fa na'am min babil aula an yakuna qadiran jalla jalaluhu to uslubin qur'ani kenan da kaji qur'ani zaka san ga gaskiyar nan sai dai kake kawai wannan kuma ka sano Allah ka kiyashe mu sun kasance suna cewa a mitna yanzu anya idan mun mutu wa kunna turaban muka zama turbaya wa idaman muka zama ƙasusuwa rududdugaggu a inna lamab'usun anya wai mu za a tashe mu to Allah ce to wannan daga cikin abin da ya ja musu shiga wuta sun yi musu sun yi shakka sun ki imani ba ma mu ba awa aba'un al wai har ma da iyayen na farko ba domin suna kafa hujja suna cewa ah, in dai kiyama nan da kake faɗa ya Muhammad gaskiya ne sallallahu alaihi wasallam to iyayen mu sun mutu shekaru arwa ina suke makan al-insanu ajula mutum mai hanzari ne na'am sai Allah ce ne إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لأ شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم الله تبارك وتعالى جل جلاله خلاص lokaci yayi to shikenan gashi arma ya koro mana waɗannan ayoyi ta kuma lokaci yayi eh, ina ganin sai mu tsaya na barakallahu liwalakun fil qur'an al wani wa wa iyakun bima fihi min al ayati wa dhikr al hakim wa ja'alna wa iyyakum min alladhina yaqra'un kitab Allah wa yadarafunahu wa ya'maluna bihi innahu yuzakul qadr ala'i. Allah ya ƙara mana lafiya da zama lafiya ya ba ƙasan kwanciyar hankali ya taimaki wannan gwamnati da muke da ita yanzu nan musamman shugaban ƙasa buhari kan ayyuka na kirki zartattu ya ba shi mataimaka na gari ya kuma jikan iyayenmu da malamanmu da suka riga mu da alkhairi ya kare mu da lafiya ya kara mana kwanciyar hankali 'yan siyasanmu zartattu allah ya kara musu taimako ɗalibanmu allah ya ba su nasara sarakunan mu Allah ya taimake su kan abin da suke yi na alkhairi sannan kuma yan kaso musamman masu rangunta ma al'umma a wannan wata mai albarka Allah ya kara musu albarka masu miyagun zukata cikin su Allah ka gyara zukatan dan mu gudu tare mu tsira tare kai mai ayyan mu albarka da tarbiyya na gari ya rabbal alamin ayyan mu ƴan mata a makarantu Allah ka jibince su kare su daga sharrin zamani ya arhamar rahimin Allah ka tsare samarin mu daga shaye-shaye da miyagun ayyuka ya rabbal alamin duk mai nufin musulmi da sharri Allah ka kansa duk inda dukiya take Allah ka danka hannun musulmi a Rasulullah sallama talauci ka raba mu da shi ya Allah ka ba mu damina mai albarka ka kiyashe mu da ayyuka na banza ya arhamar rahimin Allah ka kiyashe mu da hasaran imani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am eh yau akwai kammala tafsirin gaba da yau saraka yau a yi cincirindo da magamami da bela da dandazo a halarci rufe tafsirin a masallacin zaria hotel ga wanda ya samu iko saboda in aka bude alkhairi ka halarci alkhairin kullewa yi mamakin abin da za ka samu bayan sallar bayan magara eh bayan magara bayan sallar magariba ne insha Allah da Allah jama'a su dan saurara akwai sanarwa insha Allah muna fata Allah ya saka malam da mafi fice alheri zai yi kyau yan uwa musulmi kamar yadda muka ma a natse dan Allah ku tsaya mu gama a natse yan uwa musamman na cikin masallaci da waje su koyi su zauna ya kamata kalla ka sar galiman ya mana ko da kalma ɗaya kalma biyu ne mu yanda muka tashi muka zo a natse mu kokari mu koma